Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk na da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na dare yau Laraba shi daga watan Satumba shekarar biyu da ashirin da uku. Bayan labaran duniya za ku ji cewa kotun wato Bayan labarin duniya za ku ji cewa kotun sauraron kararrakin zaɓe a Najeriya tana ci gaba da zaman yanke hukuncin shari'ar da ke kalubalantar sahihancin gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu. Za ku ji abin da masharhanta suke cewa. Sannan muna tafa da wani rahoto na musamman da Hassan Umar Tambol ya haɗa mana a game da abubuwan da ke tasiri akan fasa gidajen gyara hali a Najeriya sai kuma labaran wasanni daga ƙasar Ghana. Amma kafin nan za mu fara da shan labaran duniya. To masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan za a yi mana aikin gafara saboda tangardar da muka samu wacce ta faru ne saboda matsalar na'ura amma dai ga cikakkun labaran duniyar. Yau Laraba kotun sauraren kararrakin zaben shugaban kasa a Najeriya ta yi watsi da karar da jam'iyyun adawa suka gabatar. Tana kalubalantar nasarar da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya samu a zaben watan Fabrairu. irin tafarkin hukunce-hukuncen da aka yi a shekarun baya a kasar da ta fi kowace yawan jama'a a nahiyar afirka ba taɓa samun wata ƙarar zaben shugaban ƙasa da ta sami nasara ba a najeriya wadda ta koma kan tafarkin demokuraɗiyya a shekarar 1999 bayan kwashe shekaru kusan 30 na mulkin soji haka kuma tana tattare da tarihin magudin zaɓe a teku abubakar na jam'iyyar pdp da ya zo na biyu a zaɓen da kuma peter obi na jam'iyyar labour party da ya zo na uku duk sun buƙaci kotun da ta soke zaben bisa zargin tafka magudi mai shari'a haruna tsammani wanda ya karanto dogon hukunci a madadin kotun mai alkalai biyar ya yi watsi da karar da obi ya gabatar sashe zuwa sashe yayin da ya zuwa lokacin hada wannan rahoton yake karanto hukuncin karar da atiku ya gabatar wadda ita ma ya yi watsi da ita to sai dai atiku da obi suna da damar ɗaukaka kara kan hukunci a kotun kolin ƙasar wanda tilas za a iya yi a cikin kwanaki shida daga ranar hukuncin wannan kotun. amurka ta kakaba takunkumi kan kwamandan rundunar tsaron rsf ta kasar sudan abdulrahim hamdan daglo saboda laifukan cin zarafi da take hakkin bil'adama da dakarunsa suka aikata a rikicin da suke yi da rundunar sojin sudan na tsawon wata ɗaya abdulrahim dan uwa ne ga muhammad Hamdan daglo shugaban rundunar dakaru ta rsf a cewar sanarwar da ma'aikatar baitulmali ta fitar a yau laraba takunkumin zai toshe dukkan dukiya da abubuwan da abdulrahim ya mallaka da suke a nan amurka a wata sanarwa ta daban kuma sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce an saka takunkumin izinin shiga amurka kan ɗayan kwamandan na rsf abdulrahman juma sudan ta fada a cikin tashin hankali kusan watanni biyar da suka gabata sa'adda da rikici tsakanin rundunar soji da rsf ya rikide zuwa yaƙi. akalla mutane goma sha shida ne suka mutu wasu da dama kuma suka jikkata a yau laraba bayan da rasha ta yi lugudan wuta kan wata kasuwa a wani birni a gabashin ukraine in ji jami'ai mummunan harin dai ya zo ne a daidai lokacin da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yake ziyara a kiev kuma ana sa ran zai sanar da ba da tallafin sama da dala amurka biliyan daya na gudunmawa wakilan kamfanin dillancin labarai na associated press da ke wurin da aka kai harin a sun ga gawarwakin da aka lullube su a ƙasa da kuma jami'an agajin gaggawa suna kashe gobara a rumfunan kasuwa da motocin da ke kusa da suka kone prime minister dennis, dennis shimaihal ya ce an kashe akalla mutane goma sha shida inda akalla mutane ashirin da takwas kuma suka sami raunuka a cewar ministan cikin gida iko klimenko ma'aikatan agajin gaggawa sun kashe gobarar da ta lalata rumfuna talatin a kasuwar inji kilimenko ma'aikatan sun yi ta binciken baraguzan ginin domin gano duk wani farar hula da suka makale labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc adadin waɗanda suka mutu sakamakon ruwan sama kama da bakin kwarya da ya afkawa wasu sassan kasashen girka da turkiya da bulgaria ya karu zuwa goma sha ɗaya a yau laraba bayan da kungiyoyin agaji a kasashen uku da ke makwabtaka da juna suka sake gano wasu gawarwaki hudu ambaliyar ruwa a wani sansani da ke arewa maso yammacin turkiya kusa da kan iyaka da bulgaria ta kashe akalla mutane hudu inda aka gano gawarwaki biyu a yau laraba tare da kwashe gidajen jama'a masu aikin ceto na ci gaba da neman mutane biyu da aka ce sun bata a sansanin wasu mutane biyu sun mutu a istanbul birni mafi girma a turkiya inda hadarin na jiya talata wato ruwan sama daga hadarin na jiya talata suka mamaye ɗaruruwan gidaje da wuraren aiki a unguwanni da dama tashar talabijin ta habar turk da ke turkiya ta bayyana cewa waɗanda harin ya rutsa da su a birnin na istanbul sun hada da wani ɗan ƙasar gini mai shekaru 32 da haihuwa da ya makale a cikin gidansa na ƙasa ambaliyar ruwan ta shafi gidaje da kasuwanni sama da 1,750 a birnin a cewar ofishin gwamnan istanbul a ƙarshe mataimakiyar shugabar amurka kamala harris ta faɗa a yau laraba cewa amurka na son yin aiki tare da ƙasar indonesia wajen haɓaka kasuwanci da gina harkar samar da kayayyaki da suka haɗa da kayayyakin da ake bukata domin faɗaɗa makamashi mai tsafta yayin da ta fara tattaunawa da shugaba joko widodo a jakarta ana sa ran yarjejeniyar ciniki cikin yanci da indonesia ta wato da indonesia ta gabatar wadda za ta ba damar samar da kayayyaki masu muhimmanci da musamman sinadarin da ake amfani da su wajen kera motoci masu aiki da lantarki don cin gajiyar kudaden harajin amurka a ƙarƙashin rattaba hannu rattaba mata hannu dokar sauyin yanayi da dokokin makamashi mai tsabta da dokar rage hauhawar farashin kayayyaki gwamnatin biden ta ware dubban biliyoyin daloli a cikin kudaden haraji don bunkasa masana'antu da tallace-tallacen motoci masu aiki da lantarki ziyarar harris ta zo ne a daidai lokacin da ake samun tashe-tashen hankula a yankin yayin da china ta fitar da taswirar yankin ta na shekara ta 2023 mai cece kuce wanda ya janyo fushin india da vietnam da taiwan da malaysia da kuma philippines. madalla yanzu sai rahotanninmu kuma to yanzu sai fuskar rahotanninmu halin yanzu kotun kararrakin zaɓe ta najeriya tana ci gaba da zaman yanke hukunci akan shari'ar da ke kalubalantar halarci da kuma sahihancin nasarar shugaba bola ahmed tinubu a zaben da ya kai shi ga ɗare karagar mulki bayan da jam'iyyun pdp labour da apm suka shigar da ƙara tuni dai mai shari'a justice haruna tsammani ya yi fatali da korafe-korafen jam'iyyun leba da apm sannan kotu na ci gaba da zaman yanke hukunci akan abubuwan da dan takarar babban jam'iyyar adawa a tiku abubakar yake kalubalanta a game da haka ne barista mai nasara ibrahim kogo cikin wannan hirar da ne da shi ya yi mana karin bayani a game da hukuncin da aka yanke. dukkan magana ne ban tsammanin dama hukuncin ne zama akasin wannan da ya taho ba abin da ya sa bai zama akasin wannan ba ne abubuwan da ya kamata lauyoyi su yi ba ne suka yi ba da yawan su musamman ma manya-manyan lauyoyin da ake kira senior advocate me kake nufi shi tsarin kotu yau abin da muke nufi a nan shine akwai abubuwa guda uku da ya kamata a fahimta na daya kotu ba da hurumin ba ka wani hukunci daban da abin da kai ka nema wato abin da ake kira pleading naka abubuwan da ka roƙa ta shine madogara abin da za a bada sannan na biyu kuma kotu ba ta ba da hukunci ce ta la'akari da madogararka kamar misali waɗanda a suke madogarar shigar da ƙarar nan duka in muka ɗauki kamar magana cancanta shi mai girma kashin shakima mhm. da kuma magana takardun cancantar dola tinubu daga ƙasar amurka mhm. da kuma magana zarge-zarge na cin hanci da rashawa da kuma abubuwa da suka shafi magana biyu ta uku na abuja mhm. to wanda ya shafi biyu ta uku na abuja ina jin shi ne kawai yake da nasaba da harkar wannan zabe waɗancan abubuwa ne wanda da suke sun shafi cancanta tsayawa takara abubuwan da suka shafi cancanta tsayawa takara abubuwa ne waɗanda suke kamin ranar zaɓe suka faru duk wani abu wanda yake ya faru kamin ranar zaɓe ba a kai shi ga kotu ta musamman wato tribunal ana kai shi ga federal high court ne wato babbar kotu ta ƙasa ita wannan kotu tana sauraron abubuwan da suka faru daga ranar zaɓe zuwa ranar abin da ya biyo bayan zaɓe shi ne abubuwan da suke sauraro to kin ga duk waɗannan abubuwa da na na sama abubuwa ne waɗanda suke tattare da cancanta tsayawar shi takara kamata ya yi kwana sha hudu bayan an ce ya zama ɗan takara kamata su shigar da wannan tsara ba abubuwa ne da ya shafi hurumi na ita wannan kotu ba kuskure na biyu kuma shine hujjojin da suka kawo kamar alal misali hujja da ta shafi alƙalin zaɓe ko nagartar na'urar zaɓe ko hujja da ta shafi menene matsayin hukumar zaɓe za a yi amfani da na'ura ko ba za a amfani da na'ura ba duka waɗannan ba a kawo ƙwararru waɗanda suke masana ne kamar ne kamar misali wanda aka kawo a matsayin wanda ya ba bada shaida ta bangaren peter obi sai ce shi baya da masaniya a kan na'urar diba amma dai shi ya je an yi zaɓe da shi. Har kuma yi bayani a mazaɓu nawa ne kuke jin kuna da yakinin a an tafkan algus kawo daidai wajen matakan da suke tunanin an tafka albi to kin irin waɗannan abubuwa abubuwa ne wanda yake da su amfani da kwarewa ko kuma kwararru su zama su ne shaidun su ko kuma waɗanda suke alal misali inda wani wanda yake injiniya ne wanda ya shafi yana kerawa ko gyaran wannan na'urar bibas shi zaɓin zan ke ba da kyau da inda kuma misali sun kawo wani jami'in zaɓe ne wanda a yanzu yake jami'in zaɓe jami'in zaɓe ko ya taɓa zama jami'in zaɓe ko kwamishinan zaɓe ko wani abu to kun ga wannan yana da masaniya sosai akan tantance alƙabluma na zabe. Na uku kwan. Wannan duka da sun kawo su ko mhm. kuma su kawo magana cewa zabe na wuri kaza da kaza da kaza da kaza mun bukata kuma an ba mu mun sake kirga kuri'in mun tantance su da na'urori waɗanda suka su yi wato abin da ake kira forensic auditing. To inda kin kawo irin waɗannan za sun kawo hujja to ba su kawo ba. Sun kawo maganganu ne waɗanda suke maganganu amma ba a danganta su da kwararan hujjoji na masana kuma kwararru ta wannan fannin ba to wannan ne shine dalilin da yasa kotu nan ma ba ta yi shi shari'a karkashin sashe na talatin da shida na tsarin mulkin najeriya sai ka gabatar da shi fiye da wasu wasan wanda yake zai duba korafin ka ya ta shari'a wato proof beyond reasonable doubt kamin a iya baka hukunci a ce ka yi nasara barista mai nasara ibrahim kogo umar kenan a hirar da na yi da shi yanzu dai sai mu na gaba wato na musamman a game da fassa gidajen gyara hali a najeriya wanda hassan umaru tambuwal ya haɗa mana A tsakanin shekarar 2015 zuwa yau an kai hari a gidajen yarin Najeriya akalla sau goma sha takwas. Wasu an ci nasarar shiga gidan yarin tare da sakin fursunoni, wasu kuma ba a ci nasara ba. Sannan 'yan fursuna dubu tara ne suka tsere. Rahotanni daga hukumar gyaran hali da ke kula da gidajen yarin Najeriya sun nuna cewa akwai 'yan kaso dubu saba'in da hudu da ɗari shida da saba'in da biyar da ke garkame a gidajen yarin Najeriya. Har wa yau bayanai sun nuna cewa daga shekarar 2016 zuwa shekarar 2022 an fasa gidajen yari har sau goma sha hudu. Fursunoni dubu shida da dari shida da ashirin suka tsere kafin daga baya a damƙe dubu ɗaya da dari biyu da ashirin da shida a sassan Najeriya. Ga ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya mazauna jihar Oyo a game da fasa gidajen yari. Sunana daura Dodo. To akwai matsaloli masu yawa. Alkalai na yin abin da ransu ke so. Sannan kuma aka ajiye mutum sa yi banza da shi yan uwansu wanda suke waje kamar irin kriminonin da aka kamo aka aje su ana nan sai ka ga sun yi gayya sun zo sun fasa prison yatin. hatta wanda ma ba bangaren su ba sai su fita su duk laifin daga gunin alkalai ne to menene laifin alkalai ba su aikin su kamar dan lokaci kadan malam hasan mutum bai wuce wata ɗaya ko biyu ba ka gani za yanke mai hukunci daidai gwargwado in prison ne yayi yayi amma sai a bar mutum shekara goma yana tsare ba yau ba gobe haka ake yi ba dole haka ya faru ba gare mu hanyar matsalar da ke samun fasa prison yard kenan to yanzu ina mafita mafita alkalai su canja halayensu in suka ga kes irin wannan su yi tsaye a gama bincike kuma har da yan sanda ma da laifin an je za a ce ai takarda yana DPP kaza kaza kaza kes din da ba capital kes ba sai su mai da shi capital kes wato babban laifi shi yake kawo irin wa'annan abubuwa ba ka ganin watakila tsarin mulkin Najeriya shi ya shimfiɗa abubuwan da alkali ke bi wajen yanke shari'a a ba mulkin Najeriya da ya ce aje mutum haka kawai ya ta zama prison yard bukar mai malaria sunana abin da ya sa ake fasa gidan yari a Najeriya wani ba shi da laifin komi babu na zaune babu na tsaye yana tafiya a hanya aka ke a kawo a gagare shi a rufe shi dan uwansa bai san inda yake ba shi kansa bai san inda zai ce ba ya zo nema an kama an rufe shi shekara ɗaya shekara biyu shekara uku bayan wannan ga yunwa ga cunkusun mutane ko gurin ko na wahala ne dole ne wanda yake da wani dan uwa in ya ji dan uwansa yana gurin tunda ba shi da kuɗi bai yi kuma laifi ba dole ne mu fashe gidan to me yasa ba za su ɗauki matakin shari'a ba sai su je su masa gidan yaro eh abin da dalili shari'a ne ma hasan wani lokaci in ka kai shari'a ma aikin banza ne ai shekara biyar hudu alkali bai ma kawo takardun ku ko kuma bai neman ku kawai lauya za a dauka lauya ya je ya yi sha'aninsa su ma su yi su shi ya kawo wannan mai gaskiya an sallame shi mara gaskiya an daure shi ka gani shi kenan mana alhaji dallami hassan magajin garin akinyere ibadan na farko tukunna rashin tsaro a najeriya shine umar aba'isan wannan abubuwa da yake faruwa a gidan yari najeriya na biyu da rashin rashin adalci na manyan mutane hakan nan amma na shugabanni yawa na shugabanni to duk shi wannan yana kawo wannan matsala a matsayin ka na basarake ana ka gani wace hanya ya kamata a bi domin a kare gidajen yari daga masu fasa su alhamdulillah na farko tukunna adalci da kula shugabanninmu na sama sai sun jarace sosai sannan a samu daidaito akan wannan abubuwa da suke faruwa amma yawancin shugabannin najeriya suna cewa suna ya nasu gwargwado domin ganin cewa sun yi adalci a tsakanin jama'a eh haka yake a hausa suka ce in dambu yawa bai jin mai saboda haka lallai suna bakin kokarin su amma fa su ƙara jajircewa sunana George Bello lokacin da ina cikin mutane da za su zo su yi wazi a cikin gidan yari kaga lokacin nan ana ba su abinci sosai amma yanzu abinci da ya kamata a ba su ba a ba su su sai da abincin suke yi kamu ya zo wajen su ana nufin jami'an da ke aiki gidan yari wanda suke aiki a wajen ne su suke wannan kuma wanda suka taba zuwa wajen da suka gan da abin yake in ya samu ya fito su ne suke wannan kokarin fasa gidan yari abin da ya kawo kenan wace hanya kuma ya kamata a bi ƙarfi domin ganin cewa fasa gidan yari a Najeriya ya zama labari. Aga abin da ya kamata yi akwai wodin su gidan yari din nan wallahi ba su da laifin komi an kulle su a wurin nan. Akwai wanda aka nuna wa iko ana da karfi an fi shi karfi a jiya kulle shi bai yi komi ba. Akwai wodin su gaggarumin barayi sai a hada su da masu kyau. Masu gaskiya. Masu gaskiya. Mara gaskiyan nan maganarsa zai shafi wannan mai gaskiyan shi ma ya zama mara gaskiya. Alhaji Umaru ya risifawa tsohon mataimakin kwantarola janar na hukumar gyaran hali a Najeriya ya yi tsokaci a game da fasa gidan yari. Na ɗaya akwai convict prison wanda main prison a cikin mayan mayan garuruwa. Na biyu akwai satellite prison wanda aka yi a local government level. Satellite nan kala. Eh, na uku akwai prison farm center ko prison camp. Waɗannan gidan yari kala kala nan da wuya a samu hmm. wanda ba a taɓa fasawa ba. Me yake sa ana samun fashe-fashen gidan yari a Najeriya? To kaga rate of militancy a Najeriya zai is very high. Bu sosai da lalace kowa ne ka ɗauka militancy da crime ya yi yawa. Chance kaɗan ya yi anti militancy. Kamar Farawo ne yan Farawo na yanka a juwa da Ana iya cewa rashin tsaro shi ya kawo nan har masu laifuka su yawa. Lokaci da yawan jama'a da kuma yawa rashin aikin yi da sauransu. To wasu 'yan Najeriya na ganin cewa rashin tsaro ma yana cikin abin da ke sa ana fasa gidajen yara a Najeriya. Me za ka ce? To ta ke ma'aikatan yara ko da hukumomi irin su ɗan sanar da sauransu. Eh dukansu dai. yanzu ka kai ana kantar da nasu kuma a kashe su kashe kuma kaga ba a ci rashin tsaro na ba a ci akwai tsaro. To wasu kuma na cewa yanayin gidan yari misali babu abinci mai kyau babu ruwa rayuwa masu kyau babu wurin kwanci mai kyau na kawo a fasa gidan yari ba gaskiya bane ne wanda ba su gyara zai gani ba gaskiya bane ai gudun an kashe yari a zara bashi wani abinci kuma a gurin wanka ana komi a watan trial su suka yi constitution three quarter na image a gurin Nigerian prison masu jiran shari'a eh, su sun kai su kashi uku bisa hudu na cikin gidan yari Nigeria. ina mafita mafita gwamnati ta gama kai da kare da ma'aikatan shari'a da yan zira da sauran a harkar Justice Suleiman Muhammad Ambursa tsohon babban alkalin babbar kotu ne a Najeriya Najeriya. Yadda ka ce mutane na zargi wani lokaci gaskiya ne. Za a ga cewa tara mutane a gidan yare masu ɗimbin yawa kuma ba yi musu shari'a ba. Sannan kuma yawancinsu za ka iske duk wanda ke jiran shari'a nan kila duk shari'o'insu masu nauyi ne. To sannan kuma waɗannan mutane ba su kaɗai suke ba. Suna da mutanen da awoje waje waɗanda ke tausaya musu ko kuma mabukan aikinsu. To lokaci in ba yi sauri an ka yanke shari'a ba sai ka ga sun haɗa kai da waɗanda awoje da waɗanda a ciki an kawo kwashewa gidan yari to su kuma alƙalai abinda ni ha ganin alaihin su shine ka san da cewa kana da shari'o'i da irin ga ba su nauyi to kamata ya hanzarta a yi su a ƙare cikin lokaci kuma cikin ma dokokin Najeriya bai kamata ya dade shi wuce lokacin da ya kamata yanke mai hukunci yana gidan yari ba amma na abubuwa duk kusan an yi da su ba a tunawa da su ko kuma an manta da su ma'aikatan shari'a wadda ke kula da alƙalai da ya kamata mai da hankalinta wannan gefe kowane alƙali a tabbatar da ya yanke hukunci cikin lokaci kaza in bai yanke ba kuma shi wadda dalilin na saki yanke hukunci. Mutum gashi ana zargi ne da aikata wani laifi ba a tabbatar da shi ba amma wani shekara biyar wani shekara goma wani ma sama da haka yana jira a yanke mai shari'a me yasa ake ɗaukan wannan lokaci. da Abin da yasa ake ɗaukan lokaci dokokin su ne sun ka bayar da wannan dama. Akwai na tsarin mulki kuma akwai na kowace jiha dokokin kowace jiha. Girmar kowar wanda muke wanda shi a kudu kanar kowar da muke shi ana arewa. Za ka iske cikinsu akwai shari'o'in da aka cewa ba a ba da bai. Kamar na kisa kamar na kidina kidnapping kamar nan rai sai an ba da hujja mai karhi kuma ba da belin nan sai alkalin high court shine da ikon ya ba da waɗanda mutane in ta kama a basuwa to sai ga kotunan kasa. magistrate court da sauransu yawanci duk su ka kai mutane da farko ko da aka ce an bar holding charge a rike kayan a yi caji amma har yanzu ka gana wanda waɗannan abubuwa to waɗannan abubuwa duk shi ka sa ga mutum shi Dade. wanda yake ya kamata ya yi ya zan nan ba sai daidai ko kuma an yi watsar da shari'a ta ya daɗe gidan yari ba a basuwa ba dokokin su ba da matsala sannan alkalin ga ga sunan high court yawanci cikin wurare da yawa sun yi karamci sai ga yanzu alkali da shari'a wajen ɗari biyar na zai na da ita amma kasashen da sun ka ci gaba sai ga alkali kila ran nan aka mai shari'a ran nan ma ya kare ta. daga shekarar alif dubu biyu da goma sha biyar zuwa wannan shekara ta dubu biyu da ashirin da uku kusan a ce ba wata jiha da ba a fasa gidan yari ba a najeriya hassan umar tambuwal murar amurka daga ibadan a najeriya. ta gaida hassan umar tambuwal

da gaskiya ta bin shari'a ba. Walle walle wana ta ɗauki kama karya. Magana gobe ba mu mugunta domin ba za ta kai mu gaci mai mulki idan ba zai yi adalci ba. Can wata rana akwai ta shi ba shi ne ba. Walle walle mana ta ɗauki kama karya ne magana gobe ba mu ne ba. Idan ka lura ai wa'adin zai kare fa. Bai kare ba ka tabbata akwai mutuwa fa. zalunci ba

madala yanzu kuma sai wasanni a takaice. Kungiyar Tawale United da House of Oak za su fafata yayin soma Premier League din Ghana na wannan kaka. a Great Olympics da Kwatano kuma za su yi gumursu. Lagos City za ta karbi bakuncin Kerala United yayin da man FC za su yi gaba da gaba da Becham United sai kuma FC summer Tech da za ta kara da Edwana FC. Brekum Chelsea ta shirya tsab za ta gwada karfinta da Go Stars FC kuma sai a santi kwatakwaki bakuncin House of Lions sa'an nan dream fc za ta haɗu da sabon shiga nations fc hukumar kwallon kafar ghana ta tabbatar da jadawalin na ranar farko na ligin din na ghana na shekara ta 2023 da 24 babban kocin dream fc abdulkarim zito ya ce dama ta iso wa wasu 'yan wasa babban kungiyar kwallon kafar kasar ghana black star su gaskata kiran da aka yi musu gabanin wasan share fagen neman gurbin shiga gasar cin kofin afirka na shekara ta 2023 da za su yi da Central African Republic. Black Stars ce ke karban bakuncin Central African Republic gobe Alhamis a Baba Yara Sports Stadium da ke a Kumasi a zagayen karshe na fafatakan neman gurbi a gasan ta shekara ta 2023. Ghana ce ke gaba a wannan rukuni da maki tara sai Angola da ke biye da ita da maki takwas da kuma Central African Republic biye da maki bakwai duk ƙungiyoyin uku a rukunin na E na da damar samun tsallakawa su samu shiga gasar ta cin kofin Afirka a wannan wasan karshe Sai dai Ghana ba za ta samu 'yan wasa irin su Thomas party da Daniela Mate na tasa da Joseph Pencil da Jojo Wallacott su murza mata leda ba a dalilin raunuka da suke fama da su. Dan wasan Ghana Emmanuel Bedu ya tsaya daram yana mai kare kiran da coach Christoph hobson ya yi wa andre ayew ya haɗe da 'yan wasan black stars duk da cewar yanzu haka ba shi da club an dai kira kaftin din na black stars ya haɗe da tawagan 'yan wasa mutum 25 wa wasan share fagen shiga gasar cin kofin afirka da central african republic gobe alhamis yayin da mutane masu yawa ke sukar ra'ayin haɗaɗan wasan a cikin tawagan 'yan wasan ajiman bedu cewa ya yi kasancewarsa a cikinsu yana da muhimmanci a irin wannan wasa na kungiyar ta kasa na taba bani da cikakkiyar lafiya a dalilin wani rauni da na samu amma sai aka kira ni da aka matsa wa kocin me yasa haka ya nuna musu cewar akwai wasu 'yan wasa a koyi yaushe ana bukatar su a sansani suna da lafiya ko ba su da lafiya a wani shirin tantance kariya da binansa ta gabatar an yi wa ronaldo tambaya akan ko shine wadda ya fi kowa zura kwallo a raga a tarihin zakaran wasan kwallon kafa sai dan wasan na portugal ya amsa i lallai shi ne ya fi kowa zura kwallo a raga shi dai ronaldo ɗayan shahararrun 'yan wasan da sun kafi kowa a wasan kwallon kafa na duk lokaci ya zura kwallaye 850 wa club da ƙasa kaftin din na portugal shine ya fi kowa cin kwallo a wasan kwallo na maza na ƙasa da ƙasa inda ya zira kwallo 123 da wannan muka iso karshen labaran wasannin allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To a gaida Ridwan Abbas yanzu kafin mu yi sallama da kuma sauraro ga labarai amma wannan lokaci a takaice. To a takaici Aisha kotun sauraren kararrakin zaben shugaban kasa a Najeriya ta yi watsi da karar da dukkan jam'iyyun adawa suka gabatar inda suke kalubalantar nasarar da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya samu a zaben watan Fabrairu. Irin wannan tafarkin hukunce-hukuncen da aka dai ta samu kenan a baya kasar da ta fi kowace yawan jama'a. To sai dai ah, kamar yadda doka ta tanada. a 'yan takarar na da damar ɗaukaka ƙara kan hukuncin kotun kolin zuwa a kotun kolin ƙasar wanda tilas za a iya yin shi cikin kwanaki 60 daga ranar da aka gabatar da hukuncin na yau. amurka ta kakaba takunkumi kan kwamandan rundunar tsaron rsf ta kasar sudan abdulrahim hamdan daglo saboda laifukan cin zarafi da ke wato da take hakkin bil'adama da dakaransa suka aikata a rikicin da suke yi da rundunar sojin sudan na tsawon wata abdulrahim ɗan uwa ne ga muhammad hamdan daglo shugaban rundunar dakarun na rsf a cewar sanarwar da ma'aikatar baitul mali ta fitar a yau laraba takunkumin zai toshe dukkan dukiya da abubuwan da abdulrahim ya mallaka waɗanda yake da su a nan amurka akalla mutane goma sha shida ne suka mutu wasu da dama kuma suka jikkata a yau laraba bayan da rasha ta yi lugudan wuta kan wata kasuwa a wani birni a gabashin ukraine in ji jami'ai mummunan harin da ya zo ne a daidai lokacin da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yake ziyara a kiev kuma ana sa ran zai sanar da ba da tallafin sama da dala amurka biliyan daya na gudunmuwa ga kasar ta ukraine adadin waɗanda suka mutu sakamakon ruwan sama kama da bakin kwarya da ya afkawa wasu sassan kasashen girka da turkiya da bulgaria ya karu zuwa sha a yau laraba bayan da kungiyoyin agaji a kasashen uku da ke makwabtaka da juna suka sake gano wasu gawarwaki hudu. ta sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na daren yau laraba sai kuma zuwa gobe da safe idan allah ya kai mu aji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen kafin mu yi sallama da ku muna mika sakon ta'aziyya a madadin ilahirin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka a bisa rasuwar shek giruwar gungun wanda allah ya yi wa rasuwa a yau laraba bayan yar gajeruwar rashin lafiya a birnin kebbi allah ya ji kanshi da rahama ya kuma kyautata makwanci in ta mu ta zo ya sa mu cika da kyau da imani yanzu a madadin murtala faruk sanyina da ya tanya da gabatar da shirin sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni fiona nandudu da ma injiniyan mu na yanzu bob bass ni aisha mu'azu nake muku fatar asibahi ta gari